أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa nan yammaci na ranar talata a yau 20 ga watan ramadani hijira 1439 wanda ya daidai da biyar ga watan shida miladiya 2018 a gabanin mu fara akwai fadakarwa da wani ya rubuto takarda wadda ta shafi masu yin itikafi da kuma masu halattar karatun tafsiri ana samun wasu bayan an gama karatu su ba itikafi suke yi ba amma kuma an gama karatu sukan zauna kuma su dami masu yin itikafin da hira da cewa ba sa yin hirarsu su kadai suna yi ne da kila wani wanda yake itikafin yana da kyau mu kiyaye cewa wanda ya zo itikafi ya zo ya keɓanta ne ya zama ya sami kyakkyawan keɓanta da Allah maɗaukakin sarki ya bar duk wani abin da yake na duniya shi sa ya da masallaci ya tare ba abin da yake kokarin yayi illa bautawa Allah ta hanyar karatun alkur'ani ta hanyar azumi da yake yi ta hanyar yin sallar dare to yana da kyau ya zama ya shagaltu da waɗannan abubuwa kada kuma ya shigo da wasu abubuwa waɗanda ba wannan ba da haka ba daidai bane ya zama masu yin itikafi kuma sun mai da masallaci gurin haɗuwa a hira hirar da zai zan babu bambanci tsakaninsu da wanda ba itikafi akwai malaman da suke ganin ma mai itikafi abinda kurin ake ganin ma zai karanta shine qur'ani akwai malaman ma da suke tsanantawa irin ya karanta hadisi suna ganin ba shi ya kamata yi ba dida ba haramun bane dan mutum ya karanta hadisi amma suna ganin cewa qur'ani shine aula ya karanta to ina kuma ga wanda zai zo na hira ga wani abin da ba qur'ani ba da haka yana da kyau mu kiyaye idan ka zo tafsiri an gama tafsiri in ba ta magana bace muhimmiya wadda ta zama ta larura kamar mai itikafi ya itikafin shi kai kuma ka kama hanya ka koma gida in kuma za ka tsaya kai sallah ne to ka koma waje ka jira in kuma za ka zauna a cikin masallaci ne to ya kai ma ka shagalta da wani abu na ibada amma kada ku buɗe zama fage ne na yin hira da kuma tattauna abubuwan duniya kamar kuna majalisa wannan ba ba daidai bane kamar yadda malamai suka sha faɗakarwa hakanan idan an zo yin sallar tarawi, in an zo yin sallar tahajjudi wasu an gama tahajjudin ba sa tafiya sai kuma zauna su ta hira to wannan da yana da kyau mu kiyaye da itikafi ba a hana ka kai wata magana ba wadda ta shafi duniya amma zan magana ce ta mai amfani wani sako zaka bayar malami ka cewa nan an gama tafsiri ka tsaya zan baka sako wani abu zaka faɗa muhimmi amma ya zama ana hira ta duniya kamar ana majalisa to wannan ba daidai ne sai zama maimakon mutum ya itikafi kuma ya zama ba itikafi yake ba ubangiji Allah ya datar da mu a jiya mun tsaya kan aya ta 30 zamu tashi ko to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ۖ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق نعم a gabanin mufassara waɗannan ayoyi a cikin ayanmu ta ƙarshe ta jiya saboda ƙurewar lokaci mun ɗan bi ayar a gurguje za mu ɗan koma kan ayar sun mali ya ƙazo ta fasahun waliyufo nuzurahun waliyattawafo bilbaitul atiq ubangiji Allah maɗaukakin sarki ce sannan su cika ayyukansu na hajji, mun yi bayanin tafas wasu malamai sun kira shi da al'ausa abin da ya shafi datti wanda yake samun mutumin da yake cikin niyya ta umara a niyya ta aikin haji wanda yake cikin ihrami zai zama akwai alamun kura a tare da shi saboda ƙila tsayuwa arafa da zuwa muzalifa da zaman mina sannan kuma ga magana yanke farce babu idan mutum ya shiga ihrami babu magana aski to waɗannan abubuwa suka ce sun mal yaqadu tafasahum sai zama tafas suna magana irin waɗannan abubuwa da suke tare da mutum wanda ya niya aikin haji to don ya cika wannan ya sauke wannan abubuwa da suke tare da shi da aka yi tsiyaye aikin haji idan ya karasa sai ya sauke wannan wasu suka fassara tafas da cewa ana nufin ayyukan haji din sun bal ya ƙadu ta fasahun sannan su cika ayyukansu na hajji tun daga abin da ya shafi tsaiwa arafa har abin da ya shafi zuwa musdalifa yin jifa yin yanka yankan hadaya da abin da ya shafi dawafi da sa'ayi waɗannan su ne ma'ana abin da ake magana su cika sai Allah ya ce wal yufu nuzurahum su cika bakancan da suka yi ana an yi magana umarni da cika bakanci shine abinda mutum zai alƙawari na ibada abinda mutum ya dauko na alƙawarin ibada to dan ya cika wannan bakance din wannan siga ce ta umarni wal yufunu zurahu siga ce ta umarni su cika bakancen su suka ce umarni idan ya zo a cikin alkur'ani ko hadisi in babu wani dalili da ya nuna ba wajibi bane to ana daukar shi akan wajabci da haka suka ce wannan siga ce ta wajabci kuma gaskiyar magana wajibi ne mutum ya cika bakancen da yayi akan bin Allah madaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace duk wanda yayi bakance zai bi Allah to yi wannan biyayya din wanda ya bakance zai saba wa Allah to kada ya cika wannan bakance din Allah madaukakin sarki ya ya ya yabi bayansa masu cika bakance Allah madaukakin sarki ce innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tabjira sai Allah ce yufuna bin nazri suna cika alƙawari suna cika bakanci waɗancan da suke shan wannan ruwa na na na cikin aljanna daga cikin sifar su yufuna bin nazri suna cika alkawari kun ga anan Allah madaukakin sarki ya ya yabi masu cika alƙawari da haka suka ce cika bakance wajibi ne sai dai malamai na kasa bakance gida-gida kaso na farko bakancen da aka yi wajen bin Allah cikin da'a ga Allah ya Allah madaukakin sarki in karaya da zuwa lokaci kaza zan je umara aga wannan bakance ne cikin da'ar Allah duk da hukuncin bakance makaruhi ne makaruhi ne musamman bakancen da za a rataya shi da wata bukata a wajen Allah cewa Allah in kai min kaza zan yi kaza wannan makaruhi ne manzo Allah yake cewa kurin marawace ne ake fitar da wani abu ta wajen shi ta wannan hanya amma bawan Allah na kware baya bukatar ce sai Allah ya min kaza zan yi kaza to in har mutum yayin wannan bakanci Allah in ka raya ni zuwa Ramadan zan je Umara kun ga bakanci ne sai Allah ya raya shi zuwa Ramadan din Allah in ka bani lafiya zan yi sadaka da naira kaza Allah ya bashi lafiya din to wannan bakancen bakance ne cikin da'ar Allah da haka mutum wajibi ne ya cika duk da makaruhi ne asalin yin irin wannan bakancan bakancan da zai zama yana da alaka ya rataye da wani abu na da'a akwai bakance cikin sabon Allah wannan baya halatta mutum ya cika tun ya alƙawarin zai saba wa Allah ya bakance maza Allah ce kada ya cika a hadisi ingantacce maza Allah ce wanda ya bakancen zai wani abu sai ya ga yin barin wannan abu shine alkhairi ko yi bakancan ba zai wani abu kuma yin abin shine alkhairi maza Allah ya ce je ya aikata abin ya yi kafara kunga wannan abin da ba sako ba mutum ne ba bakance zai yi kaza amma daga baya gane cewa rashin yin abin nan fa shine alkhairi to kada yi abin kuma sai yi kafara na wannan rantsuwar da yi to da haka bakancen da mutum yayi kan sabon Allah ba a san mutum ya cika sai kuma kaso na uku shine bakance cikin abin da yake halal amma ba yi umarni da shi ba halal ne amma ba umarni kai irin wannan bakancan ba wannan hukuncin shi ba a ba a cikawa ba wajibi bane sai an cika shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hutuba sai ga wani mutum a tsaye manzon Allah ce waye wannan aka ce Abu Isra'il kenan yayi alƙawari ba zai zauna ba sai ta tsayuwa bakanci ne yayi bakancan ba zai shiga idowa ba zai ta tsayawa a cikin rana sannan yayi bakancan ba zai magana ba sannan ya bakancan kuma zai azumi kunga magana tsayuwa ko shiga inuwa ko magana halal ne amma ba a yi umarnin ka kai bakancan ba za ka yi ba sai manzan Allah ya ce yi magana ya zauna ya shiga inuwa amma ya cika azumin shi kunga abinda duk wannan ba da'a ne aka ce kai da haka wanda ya bakance cikin abin abinda yake bahi ne halal ne Alan ne yanzu ka zo ka tsaya alan ne ka zauna in ka ga dama yanzu ka zo karatun nan kana iya koma gefe can ka ce ni tsayawa zan yi har a gama kana tsaya a jingine ba wanda zai tilasta kai ka zauna ka yi halal ba kai haramun ba to amma shi ba kance ba zai zauna ba wannan sai manzo Allah ya ce ya zauna ba a bukatar sai ya cika wannan bakancen ba zai shiga inuwa ba kaga wanda akwai cutarwa a ciki tsayawa a rana akwai cutarwa da haka manzo Allah ya ce shiga inuwa ba zai magana ba wannan ma halan ne ya shiru ce ba zai magana manzo Allah ya ce magana amma azumi da'a ne manzo Allah ya ce cika da'a shi haka nan ba a yin bakance cikin abin da mutum baya mallaka kurin ka ga motar wani ko gidan wani ko babar din wani ka ce ni ko na yi bakance ga Allah zan yi sadaka da waccan motar to za ka yi sadaka ta ka ce saboda Allah to wannan ba a cikawa ba a yin bakance da haka kai wannan baya waje ba kuma ba daidai bane ba ba daidai bane mutum ya bakance da abin da ba shi ba ko abinda baya mallaka bin da bai mallake shi ba sai gaba na gaba ta ayar Allah ce wal yattawafu bil baitil su sai ɗawafi ga dakin Allah al kuka ce kalma al tana da ma'ana guda biyu ko dai ana nufin da dadde abin da yake tsoho da dadde ko kuma al yantacce wanda ya samu yanci daga mamayewar waɗanda suke masu girman kai da tabbiranci to fassara ta farko al'atik da dadde wannan aya alqur'ani tana gwada haka Allah ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata farkon ɗakin da aka sanya mutane lallazi bi bakka shine wanda yake garin bakka A ya nuna cewa da dadde ne da haka an kira shi al'atik ana nufin ɗakin da ya zama da dadde tintin akwai shi to wannan zai zama aya tana gwada haka sannan kuma mun kalla ta nahiyar abuwan da suka faru ɗaki ne da Allah ya ‘yanta shi daga hannun azzalimai irin su abraha da makamancin waɗannan. To, akwai ma'ana ta uku al'atik tana ce allazi fihi alkaram, wanda yake akwai karamci a cikin shi da girma, wanda shi ma ɗakin Allah yana da wannan, in ka shiga Allah ce wa man da khalahu kana amina, wanda ya shige shi to ya zama amintacce. don haka wannan yana ɗaukan ma'ana, amma ma'ana ta farko ita tafi. Faɗin Allah wal yatawafu bil baitil atiq anan malamai suka ce ɗawafin da ake nufi shine ɗawafin ifada Ɗawafin ifada rukuni ne a cikin aikin haji mai yin aikin haji akwai ɗawafi kala uku akwai ɗawafin qudum ɗawafi na wanda ya iso garin makka zai fara yin ɗawafi kamar gaisuwa ne ga garin makka ɗawafin qudum akwai kuma ɗawafin wada ɗawafin bankwana ga duk wanda ya je aikin haji ran da zai garin bakka ana so ya zama karshen abin da zai shine dawafi ga dakin Ka'aba ya yi dawafi ya zama shine karshen abin da zai yana gama fita zai ya garin bakka ya koma garin su akwai abin da wasu ke yi suna fita da baya da baya wannan ba bai da asali za ga wasu a masallacin haramin makka in za su koma garin su in yayi dawabi to zai fita da baya da baya ne wai ba zai baka aba baya ba sai ya daina ganin ta sannan zai juya wannan ba addini bane Ca dai aka kai dawabi in kai dawabi kama hanya ka tafi ya zama dawabin shine na ƙarshe wannan dawabin yana saraya ga macen da ke al'ada yana saraya za a tafi ita tana al'ada to ya saraya akan ta amma da baya al'ada a wanda yake bata al'ada ko namijin da yake lafiya kalau to ya zama ƙarshen abin da zai sai wannan dawabi da Allah ya bada a dawabu dawaful ifada shi kuma galiba aka yi shi ranar sallah zai sun sako daga arafa sun yi jifa sun su sun yi ma'ana hadaya ko kuma ma'ana sun yi aski sai zo kuma su yi wannan dawafi su yi sa'ayi safa da marwa to ana Allah ya ce su yi wannan dawafi din wannan dawafi din wajibi ne babu hajji ga wanda bai yi shi ba wanda bai ɗawafin ifada ba babu hajji da zai koma garin su to sai ya da yayi wannan dawafi ne abin da yake daidai to wannan dangane da abin da ya shafi ayar da ta gabata kenan Allah ya ce zalika wannan ko wancan wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama ababan alfarma na Allah iyakokin Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih wannan shine alheri gare shi a wajen ubangijinsa wa uhillat lakumul an'am an halata muku dabbobin ni'ima illa ma yutula alaikum sai abinda ake karanta muku fajtanibur rijsa min al-awsan kuni sanci gumaka ku nisanci ƙazanta ta gumaka, waje ta nebo ƙaunar zuwur, ku nisanci magana ƙarya, magana ɓatacciya, kuna fa'alillahi, kuna masu karkata zuwa ga gaskiya zuwa ga Allah, ghaira mushiriki na bihi ba kuna masu yin shirka da Allah ba. Wa man yi shirik billahi, duk wanda ya shirka da Allah, baka annama kharra minas sama'i, kamar ya faɗo ne daga sama. ta at-tayr tsuntsaye sai tsuntsaye su fisge shi su fiffega shi aw tahwi bihir rihu ko iska ta kada shi fi makanin sahiq a wani guri mai nisa Allah ya ce zalika zalika anan malami suka ce ishara ne na abin da ya gabata ai zalikal mazkuru sai zama zalika din mubtada ce al mazkuru din zai zama khabar ne sai aka ambaci mubtada din ba ka ba ka khabar ba ko zalikal bayanu wancan bayani wanda aka ambata ko ka ce zalika hukmul ko zalika hukmullah wancan abin da aka ambata a baya duk hukuncin Allah ne da haka zalika din anan suka ce zaka iya kaddara ta ta zama mubtada tunda zadin ismu ishara ne ko mabni ne ala sukuni sai zan fi mahallin raf'i mubtada lamun din libudil mushari ilaihi Kabun kuma kaful kitab ce zai zama anan tana mahallin raf'i mubtada Wani suka ce a'a zalika din anan za a iya kaddara ta ta zama ita ce khabar khabar ne li in mahzub sai zama allazimu zalika abinda yake lazimi lalle dole zalika abinda aka ambata din can sai zama allazimu shine mubtada zalika din khabar Wasu suka ce zalika dinnan fi mahalli nasbin ne an yi mata nasaba ne tana mahallin nasaba da fi'ili wani fi'ili ne ai ittabi'u zalika ku bi wancan abin da aka ambata wannan zalika din irin wannan fasila din ana amfani da shi dan a rabe tsakanin maganganu guda biyu ka yi bayani ka bayani sai ka ce wannan kenan sai kuma ka ɗora bayani na gaba shi sa anan kuga zalika sai aka ce wa man kaga ba yadda za a jimla wa man yu'azzim hurumatillahi anan ba yadda za a yi wannan jimla ta zama ita ce khabar da zalika din to zalika din fasli ne rabewa ne kaga magana ko a Hausa in kai magana ka ce wannan kenan da ka ce wannan kenan duk ba haushi da yake sauraron ka ya san kana nufin ka gama da wannan chapter din zaka shiga wani babin daban to shine amfanin wannan me amfanin ishara din at tambehu alal al-ihtimami bima sayuzkaru ba'dahu faɗakarwa ne zalika da kaji an ce zalika to zaka saurara me zai biyo baya kuma kamar yanzu ne ina bayani in ce wannan kenan to kaga zaka saurara ki kuma me zai biyo baya shine amfanin ta uslubi ne na balaga na alqur'ani Allah ya ce zalika wannan abin da ya gabata sai aka yi ishara zuwa ga abin kamar ne sai yake kamar ka ce wancan saboda an ma girman abin wannan abin da aka ambata na hukunce hukunce sai Allah ya ce to kuma wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ya girmama iyakokin Allah al-hurumat sune abubuwa masu girma masu daraja da kima a wajen Allah masu alfarma duk wanda ya girmama waɗannan abubuwa din anan zaid bin aslam ɗaya daga cikin magabata yana cewa hurumatullah abubuwa ne guda biyar kowanne ana raba mai kalma al-haram al-masjidul haram masallaci mai alfarma sai ce wal baitul haram da ɗakin ka'aba ɗin karan kanshi kun gana ce baitul haram ja'ala Allahu al-ka'bata al-baital haram qiyaman nas sannan sai ce al-baladul haram shi garin makka din gari mai alfarma sai kuma ash-shahrul haram wata mai alfarma Allah ya magana cikin suratul baqara ko sannan sai al-muhrim mutumin da ya shiga cikin ihrami ce waɗannan abuwa guda biyar su ne hurumatillah mana abuwa ne masu alfarma kowanne daga cikin biyar ɗin yana da kima yana da daraja ba a san kai wani ba a ciki an hana kun ga a baya mun karanta daidai da mutum ya nufin zunubi a cikin garin makka za a kama shi da laifi saboda girman garin a cikin ma'ana a ɗakin Allah ya nufin zunubi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuzaqu min azabin alim Kunga ga nabin yana nuna ma girman abin da alfarma abin a gurin Allah haka nan ka'aba to amma malamin suka ce iya waɗannan ba su ne kare hurmatullah duk wani abin da yake mai kima mai daraja hatta dabbobin da aka tura su na hadaya hadaya za a je a yanka a ɗakin in an yi aikin haji za a kusanci Allah da su abuwa ne masu alfarma haka nan filin arafa suka ce hatta ayyuka ma ayyukan da ake aikin haji yin wanka abu ne mai kyau hatta abin da ya shafi aski da za a yi tsayuwa arafa duk wannan ayyuka na ibadan Allah to hurumatillah duk wanda ya girma waɗannan hurumat shi sa Imam al ya yace al-hurumatu al-maqsudatu huna hiya af'alul hajji, Imam al ya ce hurumat da ake nufi na ayyukan haji ka girmama tsayuwa arafa ka je binan arafa ka girmama wannan ka tsaya a filin arba kana ta addu'a kana ta roƙon Allah kana ta ibtihali kana ta zikiri ka girmama abin kenan ba ka je ka tsaya a filin arba ba kuma kana kiɗa kana rawa kamar da wasu suke yi daga cikin ƴan uwanmu saboda al'ada kiɗa zama musu al'ada da rawa a filin arba sai a sa kiɗa ana rawa ga wannan ba a girmama hurmatillahi ba ko wanda zai je ya ta abubuwan da ya ta maganganu na ba kai ba gindi maganganun banza a filin arafa ba a girmama hurmatillah ba ko wanda zai je kama soyayya ya je sadu da wata wanda yake so ko matar shi ko budurwar shi a koma gefe a ta hira ta soyayya kaga ba a girmama hurmatillah ba haka nan a zaman mina zaman mina da ake yi haka nan a gurin jifa wanda zai zo jifa yana itikadin shi dan ne a gurin azone zaune yana yi yana zagi haka bai girmama hurmatillah ba to ko wanda yana cikin masallacin Ka'aba yana cikin masallacin a zaune amma yana batsa ko yana abubuwan da Allah ya hana ko yana shirka da Allah wanda su mushrikai suke yi shi sa Allah ya ce wa man yu'azzim hurumatillah wannan shirkar da suke yi shi sa a gaba Allah ya ce hunafa alillahi ghayra na bihi to da haka anan hurumatullah hiya af'alul hajj ayyukan hajji da aka ce summal yaqdu tafasahu sannan su cika ayyukan su na hajji wal yufu nuzurahum su cika bakancan da suka yi da suka yi wa Allah na yanka ababan wannan to waɗannan abubuwa su ake nufi da hurmatillah to duk wanda ya girmama waɗannan abubuwa fa huwa khairul lahu inda rabbih wannan alkhairi ne gare shi wajen ubangiji dan ya kamanta abinda Allah ya umarni a kamanta ya girmama abinda Allah ya ce a girmama da wannan aya zamu gane duk wanda yana girmama al'amuran addini to alamar tsoron Allah ne a tare da shi wanda za ka in ya zo masallaci baya yadda ya najasa a ciki in ya masallaci baya yadda ya maganganun banza a ciki in ya zo masallaci baya yin abin da ba daidai ba in zai shigo masallaci zai shigo cikin nutsuwa alama ce ta tsoron Allah wanda zai ga alkur'ani ya gani ya girmama shi ana karatun alkur'ani ya shiru in ya ga alkur'ani a wani guri ko yara sun yi takarda ya maza ya ɗauki in ya gan a gida an ajiye shi gurin da bai dace bai gyara shi alama ce ta tsoron Allah in ka ga mutum yana yana yana yana girmama abin da ya shafi addinin Allah baya wasa da addini ce abu addini ne yana girmama shi alama ce ta tsoron Allah duk wanda yi fahuwa khairun lahu inda rabbi sai Allah ce wa uhillat lakum lakumul an'am an halatta muku dabbobi na ni'ima al'an'am mun sha ambato cewa ana nufin raƙuma da shanu raƙuma da shanu da awaki da tumaki waɗannan su ne al'an'am a yare na alƙur'ani kamar yadda Allah ya bayaninsu to Allah ya ce an halatta muku waɗannan dabbobi illa ma tula alaikum sai wanda ake karanta muku an yi amfani da labazin yutula don a nuna wanda aka karanta muku a baya da waɗanda ma nan gaba za a yi muku bayani nan wasu malaman tafsiri suna cewa ma tula alaikum shine abinda Allah maɗaukakin sarki yayi bayani a cikin suratul maida hurrimat alaikumul maitatu Waddamu damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi wa bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wama akala as-sab'u illa ma zakkaitu suka ce waɗannan sune illa ma to amma in ka ce haka ka fassara wannan aya ka fassara ta da waccan akwai iskali menene iskali ita suratul ma'ida tana cikin ƙarshen surorin da suka sauka ga manzon Allah kun ga kenan suratul hajji ta riga sauka to Allah ba zai ce illa ma yutla alaikum ba sai abinda ake karanta muku kuma alhali ba a karanta musu din ba duk da lafazin yana nuna cewa abinda aka karanta muku da wanda za a karanta to amma ai lafazin ayar yana nuna abinda aka karanta muku dole a samu wanda aka karanta din gabanin a samu kuma wanda za a karanta da haka su su malamai suka ce ayar suratul an'am ita za ta fassara wannan qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfu'an aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bi sai zamana anan illa ma yutla alaikum an halatta muku dabbobin ni'ima sai abinda ake karanta muku ake muku bayanin haramcin sa menene shi mushi qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yaqamu illa an yakuna maitatan kun ga mushi haramun ne audaman ko jini masfuhan wanda yake kwarara jinin ka yanka rago jinin da ke kwarara ka yanka saniya ka yanka raƙumi amma jinin da ke jikin nama wanda ba ka iya raba nama da jini to wannan baya cikin abin da aka haramta kamar hanta an yi rangwame hadisi ya nuna an yi rangwame sai ba an yi rangwame saboda wannan abuwa jini ne amma an yi rangwame amma jinin da zai kwarara haramun aula hama khinzirin ko kuma naman alade haramun ne cin alade an yi maganar naman saboda garibi abin da ake amfani da shi amma ba wai naman kadai ba sai Allah ya ce fa innahu rijsun aw fisqan ko abin da ya zama fasikanci ne uhilla li ghairi llahi bi an halatta shi uhilla li ghairi llahi an halatta shi da wani Allah an kira wani Allah an yanka an yanka dabbar amma da sunan wani Allah wannan ma haramun kun ga sai zama wannan ayar ita ta fassara mana ma yutula alaikum sai kuma mu ce a yanzu mu da muka zo har abinda kuma aka ambata cikin suratul ma'ida din tunda mu yanzu mun zo an riga an saukar da wannan da haka su ma da na abuwa haramun ne al-mawquza wal mutaraddiyatu wan natiha dabbar da aka bige ta da wadda ta gangaro da kan dutse ta mutu ta zama mushe da natiha wadda aka tunkura da wadda zaki ko kura ko kerkeci wata dabba ta zo ta farka ta ce duk wannan haramun ne wa ma zubiha ala nusub da wadda aka ja ka yanka gunki da haramun ne to ana Allah ce an halatta muku dabbobin ni'ima anan me yasa aka yi magana dabbobin ni'ima saboda mai aikin hajji yana yanka hadaya alazi suna yanka hadaya wanda ya matuki ko kirani zai yanka hadaya ana yanka daruruwan dabbobi dubunnan dabbobi a da can shekarun baya ma da babu tsari sai ga an yanka ana watsar da su alhaji ya yanka ya tafiya bata batta a ta lalace ta rufe tana ta ɗoyi Ke sa shek alama muhammad al-amini da yake a zamanin su haka ake yi ya yi tambihi a cikin littafinsa ce ba daidai ba ne alhaji ka yanka dabba hadaya ka tafi ka batta a gurin yace Allah ya a ciyar bada miskinan da suke harami in za ka yanka ka kira miskini ka bashi ko ka je inda suke ka yanka sannan ya kira ga ga hukuma su kula da Allah da irin wannan to yanzu kaga an canza tsarin yanzu sai ka je aiki haji ka dama baka san inda mai yanka take ba saboda akwai waɗanda hukuma ta samar wakilai ne da malamai suke fatawa ya halatta ka ba su kuɗin dabbar hadayarka ka je za ka yi tamattu'i to dama dabbar hadiya ɗari biyar ne ko ɗari hudu ko ɗari nawa ne sai ka je ka ba su bankuna ne wanda aka samar za su tattara wannan kuɗin za su sana sayarwa tun a Madina akwai akwai a Makka akwai a ina ne za ka bayar su ba karshe dabba hadaya guda nawa za ka yanka ka ba su guda ɗaya ka bayar laƙumi za a yanka ma ko sa ko rago ka bayar in ka bar aka tattara su kuma dama an tanadi wannan dabbobin za su je a siyo duk wanda ya ba za a siyo mai dabba za a je a yanka a matsayin wakili nashi za su yanka ta ranar da ake yankawa da haka in ka zo kai jiba ba magana ka je kai hadaya sai ka je kai dawafi ka zo kai safa da marwa kai askin ka yanka kuma an maka su mai in suka yanka tunda abu ne na hukuma gurin an tanada da gurin yanka na zamani za a yanka a gyara a sanya ta cikin firij ta yi kankara a daskarar da ita a sanya kwantena a samu kasashen musulmi a tura musu da haka kila kai kai hadayarka amma a somaliya za a ya namanta ko a ethiopia ko a can wani gari wani sa'in ma za ga har irin Nijar nan da ana kawowa ban sani ba ko an taba kawowa Najeriya an ka Najeriya kwana za su yi da shi <laughs> inda ana magana bara an da biro yayi kwana to ina ga nama kuma nama ne mai kyau nama ne mai kyau wanda yake tunda ana daskarar da shi a zamani ke da har inda zai zo kalawai kamar da yadda ake odar yanzu ka kasashen kamar irin Saudiya wasu kasashen ai kaga naman da suke amfani da shi na kaji ko na mai wani sai odar shi ake saboda ba wadatun ba wadatattun kafin da za a ci to kaga suna aikowa da a raba ma bukata irin wannan to kaga yanzu ba bukatar ya zama an an an lalata an yanka amma da sai ga ko ni na san shekarun da zaka iya zuwa mai yankan lokacin da muka je jami'a 1997 98 zaka iya zuwa mayankan ka je mayankan da kanka ka sai dabbar ka yanka ka ba wanda ga dama to ga yanka dama akwai mutanen mu da suke shiga a lokacin amma yanzu duk bana jin yanzu hukuma tana bari a irin wannan da haka in ma alhaji zai je har mai yankan da kanshi sai dai ya bayar da kuɗi a yanka kila yana hange kuma ya tafi sa kuma kuma za ta dau nauyin gyarawa amma wancan shekarun in ka shigo garin makka in aka ce ma ranar sallah ce in ka shigo garin makka sai ka zo bola ka ga nama a bola sai dai mage ta ci ita ma ta gaji da ci ta bashi nama za gani a bola na san mutanen ba suke zaune can za ga mutum da katon firij sai ya samu rago guda goma ya cika a ciki yana ɗeba da kaɗan kaɗan to da kaje ɗebowa za ka yi haka za a shigo da shi gari raƙuma naman raƙuma a shigo da shi gari mota ta tsaya kamar kan titin nan tana ta raba mutane wanda suke bukata to saboda alhazai sun zo duk sun yanka Allah a cikin alhazai miliyan uku da ake da shi sama da miliyan biyu za su yanka ba sama da miliyan biyu za su yanka banda su kuma mutanen gari duk wanda yake gida zai layye shi kamar yadda muke yi anan kaga ina ruwan shi da irin wannan to yana cikin kokarin wannan hukuma ba ta barin wannan abu ya tafi a banza sai a gyara shi sai a aika shi kasashen musulmai sai ga kuma ya amfani mutane da yawa to a nan shi yasa aka yi maganar dabbobin ni'ima an halatta muku wannan dabbobin ku ci kuma hau banda wanda aka haramta muku sai Allah ce fajitani burrijisa min al-awsan ku nisanci kazanta datti min al-awsan min din nan min ce bayaniya suka ce min ce dake bayani ba tana nufin wani bangare ba ba min ce tab'idiyya ba fajtanibur rijsa ku nisanci kazanta datti min al na gumaka ku nisanci dattin gumaka an kamanta dattin gumaka da datti na gani na ido saboda duk wanda yake bauta a gunki yana da wani datti kenan a tare da shi akwai ta kazanta tare da shi duk da baka ganin ta amma kazanta ce tare da shi to Allah ce ku nisanci wannan ma'ana kada ku shirka wajtanibu qawla zur ku nisanci maganar ƙarya Sheda zur sheda ta ƙarya anan ubangiji Allah madaukakin sarki yayi umarni da a nisanci waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne kuma da a wurare da dama Allah ya magana a nisanci su Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut ku nisanci taghut shine al-awsan kuma ta suna cikin taghut Allah ce wallazina jitanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra wanda suka nisanci tagut al-awsan suna cikin tagut bal ma yana cikin cikar imani ka kafirce wa duk wani abin da yake na taguti wa man yu'min bi wa man yakfur bi tagut fa man yakfur bi tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusta sannan kuma akai maganan nisantar qauluz zur qauluz zur ita ce duk wata magana batacciya duk wata magana da ta zama ta ƙarya daga ciki akwai shaidar zur dabazan azur yana nufin albatil yana nufin karkataccen abu domin asalin kalma azur daga zau daga zuran ne zur kuma shine karkacewa isa Allah ce wata rashamsa idza tala'at sai Allah ce me tazawaru an kafir tana karkacewa duk wanda zai magana karkatacciya batacciyan magana to yayi abin da Allah ya hana wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yi waɗannan abubuwa kun ga ana an yi magana shirka da kuma shaidar zur da waɗannan abubuwa a cikin wasu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗa su ya ja kunne kai. manzo Allah yake cewa bana ba ku labarin mafi girman zunubai ba sai ce shirka da Allah da saba wa iyaye yana kishin gida sai miƙe ya zauna ya ce alawa shahadatu zur ku saurara da shaidar zur manzo Allah ce ku saurara da shaidar zur ku saurara da shaidar zur Maza Allah ya dinga maimaitawa ce da da zuru idan ga maimaitawa har sahabbai suka ce laitahu sakat laitahu ina ma manzo Allah ya shiru sannan manzo Allah ya shiru me yasa manzo Allah ya ta nana ta da zuru bayan yayi magana shirka shirka ba ta da zuru ba tabi haka nan abin da ya shafi yayi bai fi da zuru ba ya bi amma me yasa manzo Allah da yazo kan da zuru ya nana ta suka ce hikimar haka shine zaman da suke gani kamar karami ne yanzu wani ba zai shirka ba yadda zakai da shi ba zai je gurin boka ba Ka yi ka yi da shi ba zai je gurin boka ba ya san shirka ne ba zai bauta wani Allah ba zai sujjada kabari ba ba zai fi kabari ba ba zai kira wani Allah bai roƙa a cikin abin da Allah kaɗai ke yi haka nan ba zai saba iyaye ba ya san girman wannan amma zai iya ma ƙarya kana zo na ce yanko shaida zur yayi shaida zur kuma idan har ta zama shaida ce kuma ta ƙarya tana sa a kisan rai wani zai je ya ba da shaida zur kuma alƙali yanke hukuncin kisa da wannan shaidar wani zai bada shaidar zur a halatta dukiyar mutum da take ta haramu ce wallahi ina bada shaida alƙali wannan kuɗin na wani ne kuma ƙarya yake a ɗabi dukiyar wani a bashi a ba wani kaga shaidar zur ta halatta dukiyar wani shaidar zur tana iya halatta mutuncin wani tana iya halatta hatta abin da ya shafi farji wani zai iya ce wallahi matarsa ce wance ce ni ba mijina ne, ce ni ina nan aka ɗaura aure a je kotu ai ta bugawa ya kawo shaidu na ƙarya ce su suna na aka ɗaura aure ƙwale ce to kebe mijinki mijin ce dama ba ta so na sharri za ta yi min su ce wannan kaza kaga an halatta abin da yake haramun da shaidar zo to abu ne mai girma shi yasa anan manzo Allah yana kishin gida ta shaidun ga maimaita dan sabai su bayanci girman abin to abu ne mai girma da Allah madaukakin sarki ya hana to ana Allah ce mu nisanci shaidar zur ko mu nisanci shirka sai Allah ce hunafa alillah kuna masu karkata zuwa ga Allah ghaira mushriki na ba kuna masu shirka da Allah ba sai aka sake dada magana shirka saboda me waɗannan kafirai da suke take mai alfarma suna ca suna bin addinin babansu annabi Ibrahim shirka suke yi fa suna yanka gumakansu waɗannan dabbobi na ni'ima suna kaza sai Allah ya sake cewa ghaira mushriki nabihi ba kuna masu yin shirka ga Allah ba kuna masu tsarkake niyya ga Allah kuna yankawa dan Allah kuna bautawa Allah shi kadai ba kwa shaida zur kuna tsayawa kan abin da yake na gaskiya shine ghaira mushriki bihi sai Allah ya sifata mana yadda shirka take in kana so gane yadda shirka take sai Allah ce wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani yayi shirka fa ka annama kharra minas samai kai ka ce kamar ya fado daga sama ne fatakhtafuhu at-tayru tsuntsaye su bizge shi kenan mai imani kamar yana sama ne mumini wanda baya shirka kamar a sama yake yayin da ya shirka kamar ya sulbiyo ne ya faɗo ka duba mutum da ya to daga sama kuma da ya to da kafin ya kawo ƙasa sai wani tsuntsu ya fizgi hannun wani tsuntsu ya zo ya fizgi kabar wani ya fizgi kan kaga an ɗaiɗaita shi kafin ya zo ƙasa to haka mushriki yake me malamai suka ce misalin waɗannan tsuntsayen misalin soyayen-soyen zuciya da ababen da yake bautawa da haka mutum da zare yana imani yana sama da ya yi shirka to kamar ya gangaro ne to da ya gangaro ɗin nan san zuciya sai ja shi nan sai gan shi yana kisan rai san zuciya sai ja shi nan sai gan shi yana zalunci sai san zuciya ya ja shi can sai gan shi yana kaza waɗannan abubuwa da san zuciya yake jan shi kamar tsuntsu ne da ya da ya kama wancan da ya faɗo daga sama wani tsuntsun ya ja hannu wani ya ja ƙasa kaga wannan mutumin ko shakka babu in aka ce maka ya riga ya halaka ba zai tashi ba wannan mutumin zai zo kasa ne a mace in ma ya sha ya zo kasa kenan tunda dai an fi bibbiga naman sha kasa a sama to haka shirka take ma'ana anan mahallu tashbihi din kamanta maka halakan mushriki da irin halakan wanda ya taho daga sama tsuntsaye suka dade da shi yadda kake da tabbas wancan ya halaka to haka mushriki ya halaka sai Allah ya ce fataqtahu tayru aw tahwi bihi riyu ko iska ta dauke shi ta fizge shi fi makanin sahiq cikin wani guri mai nisa iska ita ma ita dauke ta daidaita shi sai zama ya jiro amma kabar ta can hannun ya jira can ya zo a yayyanke to haka duk wanda ya shirka da Allah zai samu kansa ana an mana wannan tasbihi ne dan a nuna mana illar shirka kuma a nuna mana matsayin tauhidi in kana da tauhidi da imani da tsarkake Allah kamar kana sama ne to kaga ku dan mai hankali yana sama ba zai so yi kasa ba ba wanda yana sama kuma zai so yi zama yana kasa kowa zai so yana sama ya ta zama a saman nan ya ta daukaka to da haka shirka kuma kasa ce to yadda wancan ba zai tsira ba haka nan mushriki ba zai tsira ba ba shi ba ba rahama ba shi ba tsira wannan ana magana in mutum ya mutu a cikin shirka din amma in gabanin ya mutu ya tube koma zuwa ga Allah to shikenan zai zama Allah ya yafe masa Allah da yi bayanin shirka da menene da ce illa manta taba wa amana wa amila salihan sai wanda yi tuba yayi imani yayi aiki na gwali to wannan Allah yana gafarta masa haka nan wanda ya zama ya tuba yayin da zai mutu mushriki ne yana ta shirka sai da ya zo gargaran mutuwa sai tuba wannan tuban ba zai amfani ba kamar yadda Allah ya gaya mana walaysatit tawbatu lil na ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an wala allazina yamutuna wa hum kuffar babu tuba tare da su tuba baya amfani a lokacin falan mara au ba'sana Allah ce da suka ga tsananin mu qalu amanna billahi wahdahu ce mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen mun kafirce da abin da muke haɗa Allah da shi sai Allah ce mai a gaba falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana yayin da suka ga azaban mu imanin su ba zai amfani ba imanin ba zai amfani ba lokaci ya a can mun karanta sai mutanen annabi Yunus su ne wannan imanin ya musu amfani fir'auna ma da yi imani da ya zo mutuwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin sai aka ce mai al-ana wa qad asayta wa kunta al mufsidina sai yanzu da can duk yi sabo ka zama cikin mabannata fal yawma ka bi badanika takuna liman khalfaka aya ba magana imani da haka duk wanda zai tuba ya tuba gabanin gargara ya tuba gabanin mutuwa in mutuwa ta zo mutum yana kakarin mutuwa kuma ya ce ya tuba Allah baya karba amma in mutum ya tuba gabanin wannan ko cewa yake Allah uku ne yana kiristanci yana kullum Allah uba Allah ɗa, Allah Allah ruhu mai tsarki sai ya tuba Allah zai karbi tuban matukar dai ya cika sharuɗan tuba zai Allah zai karɓa. dan wata hikima ta Allah da jin kai na Allah da Allah ya magana kafircin waɗanda suka ce Allah uku ne inna Allah salisu salasatin wanda suka ce laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu salasa wama min ilahin illa ilahun wahid Karshe da Allah ya gama gana sai ce afala ya tubu na ilallah ba za su tuba zuwa ga Allah ba wai su firona, kaga kiran su ake su zo su tuba da haka ko da mutum shirka yake ta cewa Allah yana da ɗa yana da kaza in ya tuba Allah zai gafarta masa da haka anan an nuna mana hadarin shirka kuma nan ƙara jan hankalin waɗannan mutane ne da suke yin aikin hajji na kafirci suke kan shirka in kuna so ku samu karɓuwa, Allah ya karbi wannan abin da kuke ku dawo ku bauta wa Allah shi kadai sai Allah ya ce mai ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق نعم وبنجي ce ذلك haka dai lamarin yake an gama wannan wancan da aka ambata kamar yadda muka faɗa a ayar baya wa man yu'azzim sha'air duk wanda ya girmama alamomin bauta na ubangiji fa innaha min taqwal qulub wanda yana cikin tsoron zukata yana da zukatan suna tsoron Allah lakum fiha manafi kuna da amfani dangane da waɗannan dambobin ila ajalin musamma zuwa lokaci abin ambato summa mahilluha ila ilalbai alatiq sannan ƙarshen gurin da dabbar za ta je inda za a yanka ta shi ne zuwa ga ɗaki mai alfarma ɗaki wanda yake da ɗaɗɗan ɗaki, ɗakin da yake dama yana nan A nan Allah maɗaukakin sarki ce zalik wannan zalik ɗin kamar waccan ce za ka ƙaddara ta mubtada sai ka ƙaddara mata khabar ma'ana zalika bayanu wannan bayani ne bayani ne na abin da aka yi muku ko ka kaddara ta kabar ya zama allazimu zalik abin da yake lazimi abin da aka yi muku bayani to kamar yadda muka faɗa nan wannan gama wata magana ne dan a shiga wuta dan a ja hankalin mai saurari zalika wannan kenan in zaka saurara mai zo bi baya sai Allah ya sake cewa man yu'azzim sha'air Allah anan sai aka yi magana sha'air can aka ce hurumatillah menene sha'ira sha'ira Shi ne alama sha'airullah sune alamomi na ibada da Allah ya sanya idan ka kalla a nan suna cewa duk wani abin da Allah Maɗaukakin sarki ce a bauta masa a wurin kamar masallaci kamar yanzu makka da ake zuwa filin arafa da ake zuwa muzdalifa ake zuwa wannan wurare na ibada wannan sha'airullah ne wuraren kamar da yawancin da muka faɗa Allah, wurare ne masu alfarma na Allah to nan ma sha'airullah guraren da Allah madaukakin sarki ya sanya su imam ibn ashur yana cewa fa kullu ma amara Allah bi ziyaratihi duk gurin da Allah ya ce a je a kai ziyara kamar ɗakin Ka'aba kamar masallacin Makka masallacin Madina masallacin Baitul Maqdis da manzo Allah ce za a iya ta gari a je a zirci wannan gurare aw bi fi'lin fihi ko Allah ya ce a yi wani aiki a cikin gurin kamar filin Arafa kun ga ai ana tsayuwa arafa a gurin kamar filin muzalifa fa huwa min la. wannan yana cikin sha'airillah ai mimma ash'ara Allahu nasa yana cikin wuraren da Allah ya gwada wa mutane ya ji yadda mutane ya nuna mutane ya shaharawa da mutane gurin shi sa kiran la. idan mun koma alqur'ani zamu ga alqur'ani ya ayyana mana irin wannan la. Allah ya ce inna safa wal marwa min sha'airillah safa da marwa suna cikin wuraren ibada na Allah kun ga Allah ya kira su sha'ir to haka duk wani guri kamar masallacin Ka'aba din kamar masallaci da muka faɗa to wannan wa man yu'azzim sha'ir Allah duk wanda ya girmama irin waɗannan wurare na alamu daga ciki wannan ya hada har dabbobin da aka yi musu alama za a yi hadaya da su akwai abin da ake kira al-ish'ar da ake wa dabba larabawa ce lokacin in za su tafi su yi aikin haji duk wanda zai yanka wata dabba sai mata alama duk inda ta to wannan dabba an ganta an san wannan dabba an riga an yi kyautarta ga Allah madaukakin sarki to wannan dabbobin waɗannan wannan dabbobin da aka gani suna cikin sha'irullah shi sa a cikin suratul ma'ida Allah yake cewa a farkon suratul ma'ida ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillal lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayr wa antum hurum inna allaha yaf'alu ma inna allaha yahkumu ma sai aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallah waɗannan dabbobin da aka sanya musu alamomi kada ku halatta su kada ku far musu kun ga kiran su sha'airallah to da haka wannan yana cikin sha'airallah to Allah yake cewa waɗannan dabbobi banda wannan ma a cikin wannan sura zamu zo mu karanta Allah ma ya gwada mana dabbobin da ake layya da su da ake hadiya da su suna cikin sha'airallah bayan Allah ya kira su a can Allah ya ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah to shi ne ana Allah ce wa cewa azim yu'azzim Allah duk wanda ya girma irin waɗannan ababan kame da muka faɗa a can la ya girmama masallacin Ka'aba ya girmama ɗakin Allah ya girmama filin Arafa ya girmama Muzdalifa ya girmama dabbobin da za a yanka hatta dabbobin da za a yanka wanda yake na Allah shi yasa anan wasu ka ce magabata kame da Imam bukhari ya kawo ta'alikan dabbobin da za su yi layya suna kiwata su su sanya su yi kiba shi yasa aka ce in za ka yi layya hadisi ya hana kai da mai ido ɗaya wadda kowa da ya gani ido ɗaya ne kada kai ko gurguwa wadda kowa ya gani gurguwa ce kada kai ko ramammiya hadisi ce ba ta wadatarwa saboda me duk wannan babu girmama sha'irin la a ciki She za in ka siyo dabban layyarka ka sami ka je za ka sai dabban layya ka duba lafiyayya ƙosassa mai kyau ganin kowa son kowa ƙin wanda ya rasa amma sai kana da kuɗi ko sai gwamna ya bada kuɗin rago to in bai bayar ba sai ka duba daidai kuɗinka amma kada ka je ka siyo lamammiya can a'a daidai kuɗinka amma mai kyau lafiyayya in kuma ka ɗaure ta kana kiwata ta yanzu a ce kana da hali ka siyo lagonka ka ɗaure kana kiwatawa da niyyar kailayya wannan yana cikin girmama sha'a wato kana da ata kame da magabata suke yi kana kiwatawa yayi kyau to Allah ya ce duk wanda ya girmama wannan abu fa innaha min taqwal qulub wannan yana cikin tsoron zakata yana nuna ma akwai tsoron Allah a cikin wannan zakata din shi sa ibnu kasir karkashin wannan aya ka hadisi kan kula da dabban layya kada ai da ramamiya kada ai da kaza kada ai da kaza kamar da hadisi ya bayyana saboda su ma suna cikin sha'irullah kamar yadda Allah ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah to sai mutun ya kula da da wannan lakum fiha manafi Allah ce kuna da amfani a cikin wannan dabbobin lakum kuna da amfani fiha a cikin wannan dabbobin yani waɗannan dabbobin kuna da damar ku hau ka sai raƙumi za ka yi hadaya da shi kana da damar ka hau ka saniya za ka je ka yanka ka yi hadaya da ita kana da damar ka sha nona yanzu ka saniya ka daure za ka yi layya da ita sai zama akwai nono ya halatta ka tatsa ka sha lakum kun fi amma Allah ce ila ajalin musamma wani lokaci ne abin ambato wannan da ka bada suka ce ana nufin ya inganta a hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wani mutum manzo Allah ga wani mutum yana kora wata dabba yana kora wata dabba a riwaya saniya ce shi yasa malami suka ce labazin al-budna ya hada hadda shanu yana kora manzo Allah ce kai hau mana yace ya rasulullah ai ta hada yace manzo Allah ce hau yace ta hada yace ba manzo Allah ce ka hau nace wailak me yasa me ka ne hau shine Allah ce lakum fiha manafi saboda su a jahiliya sun dauka duk dabbar da ka riga kai mata alama tariya to shikenan ba ba shan nonanta ba amfani da ita Allah ce kuna da amfani sannan kuma nan dan a rushe abin da suke da shi a zamanin jahiliya a zamanin jahiliya suna tafiya kan cewa akwai dabbobin da ba ba halal bane su ci suna cewa akwai asa'iba wadda take wasu shekaru an batta wai ta Allah ce ba a cinta akwai ma'ana irin wasila wadda ce ta haife ‘ya'ya mata zuwa wani adadi sai a ce ba a cinta akwai ham akwai raƙumin da zai ta zama ya kai adadi ya samar da adadi na wasu raƙuma a ce ba a cin shi ji alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin nan na kafaru yaftaruna ala Allah ilkazir to shi yasa a can ba Allah ce wa uhillan lakum bahimatul an'am Allah ce an halatta muku wannan dabbobi to anan ma sai Allah ce lakum fiha manafi' kuna da dama ku yi amfani da waɗannan dabbobi ku yi amfani ku hau idan kun hau za ka taɓa aikin hajji ne hau da wasu malamai suna da bayani kan kaza da kaza amma na siya za iya hawa za ka iya tatsan nonon ka sha ila ajalin musamma zuwa wani lokaci abin ambato shine lokacin da za a yanka su Allah ce sun summa mahilluha sannan wuraren da za a halatta wannan dabbobin a zubar da jininsu ilal baitul aqiq zuwa ga ɗaki mai alfarma nan ne gurin da za ku je ku yanka waɗannan dabbobi ku bauta wa Allah da wannan abin da kuka yi don haka kuna da dama ku amfani da su a waɗannan lokuta ɗin sai Allah ya ce wa likulli ummatin wa likulli ummatin ja'alna man sakal liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min fatima ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin na'am ubangiji ce wali kulli ummatin ga kowace al'umma ja'alla man sakan mun sanya mata wani lokaci na yin aikin ibadu ko kuma mun sanya mata idi ko mun sanya mata abin yanka liyazkuru smallahi alai dan su ambaci sunan Allah akan wannan ababan da za su yanka alama razaqahum kan abin da ya azurta su min bahimatil an'am na dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahidun abin bautawar ku abin bautawa ne daya shine Allah falahu aslimu gare shi ku mi kauya wa bashirin mukhbitina ubangiji ce ka kai bishara ga masu tawazu wannan aya cikon fassara ta dole sai mun hada da ayar da ke gabanta da haka zamu bari gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi kan wannan aya abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure ne Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya yafe mana kurakuran mu wannan goman karshe da muka shigo muna fata Allah ya sanya mu cikin bayin da zai yanta cikin waɗannan goma na ƙarshe a cikin wannan wata kuma wanda za su dace da tsayuwar daren lailatul qadri samu rahma da gafara a wajen Allah madaukakin sarki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik